ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى wancan abin da mashirkan da suke faɗa na kiran mala'iku da jinsin mata shine iyakar saninsu saboda su jahilai ne har yanzu ba su samu yaƙini ba hakika Ubangijinka shi ne ya fi sanin wanda ya kauce wa hanyar gaskiya, kuma shi ne ya fi sanin wanda ya shirya ga hanyarsa, babu abin da yake ɓuyar masa a cikin hakan.